عادنا الله وأجارنا من النار أما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يوم سافير ثلاثة شابير قوتا تقوى سوة شعبان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دولة دريه حدود أربعين شدة ودى سيدي دا أوكو ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara da shida. allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na imam malik da ke nan gware da kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura a jihar kano nigeria domin dora da yadda muka tsaye a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a ashirin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta uku a jirgin surorin alkur'ani daga sama ta 89 ko ta 90 daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu ali imran kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta 194 da izinin Allah yau za mu tashi farkon tafsirin a ta ɗari da tafa'in da biyar da fatan Allah taimake mai sa mu dace na mamaye أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم masu kaifin hankalin daga ciki akwai addu'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine a waɗanne wannan aya da Allah rama ya karanta aya ta ɗari da 195 Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin su ya amsa gare su me wannan addu'o'in da suka yi anni la udiru amala amilin minkum lallai cewa ni din inji Allah la udiru amala amilin minkum ba zan tozartar da aikin mai aiki ba daga cikin ku ma'ana duk wanda ya aiki to zai samu ladan aikin wannan wanda ya aikin min zakarin namiji ne au unsa ko mace ce ba'dukum min ba. sashen ku daga sashe yake daga mata ake samun maza daga maza ake samun mata ba wanda yake iya samar da kansa ba tare da ɗaya ba da haka fallabi na hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa udu fi sabili aka cutar da su saboda ni shine ma'anar fi sabili saboda tafarki na wa qatalu suka yi yaki suka kashe wa qutilu su ma aka kashe su wadanda suka sami irin wannan sifa da wakasiran na an sai ya ce to ni ko lallai ilalla wallahi sai na kankare musu kurakuransu wala wata su nahun jannatin ta jari min ta ta halanha lallai wallahi sai na shigar da su gidajen aljannatai wanda ƙoramu. na ruwa da na zuma da na nono da na giya suna gudana a ƙarƙashinsu ko a ko'ina a cikinsu wannan ɗin sawabin min indillah lada ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu inda husnul thawab dama kyakkyawan lada a wurin Allah take yawa masu albarka Allah ke fastajaba lahu sai Allah ya amsa musu me yasa Allah ya amsa musu sun cika duk sharaɗan yin addu'a a amsa abu na farko sun tabbatar da tauhidi da rububiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab sannan bayan nan sun yaba Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ambatansa a kowane lokaci allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kowane lokaci suna ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ambatan da in ya shagaltar da kai gabaran Allah roƙon wani abu shi kuma zai baka duk abin da kake bukata ya zo a hadisi kudusi wanda an bato na ishagartar da shi ga biran roƙon wata bukata tasa ni zan biya masa bukatar tashi in ji Allah subhanahu wa ta'ala to da haka su daidan tabi'ar su ambatan Allah ba dare ba rana sun yi roƙo da wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyul a'mali habbu ila Allah wani daga cikin ayyuka ya fi soyuwa zuwa ga Allah ya ce Allah ya tala misalu ka rahman min kada harshen ka ya bushe ga ambatan Allah ba kuma ana nufin zikiri irin na bid'a ana nufin zikiri irin na sunna irin na musulunci wanda Allah ya koyar da manzansa shi kuma ya koyar da sahabbansa sahabbarsa suka koyar da wadanda suke bayan su ba wanda aka kirkira ba rana tsaka ambatan Allah subhanahu wa ta'ala inda jami'i sakanati wal haraka ko shiru kai ambatan Allah kake yi saboda ne wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha baṭila suna roƙon Allah bi huduri qalb zuciyarsu tana nan abinda suke roƙa din a wurin Allah Allah suke nema daga wajen lokacin da suke roƙon Allah Allah ba ni kuɗi zuciyarsu ba ta kallon kowa sai allah dan allah subhanahu wa ta'ala ina da dama yi abin da ya ga dama in ya ga dama sai ya je gidan ya musu ruwan zinare ga gagara allah wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga damar yin abu yana a lokacin da ya ga dama yadda ya ga dama da aka a lokacin da suke roƙon Allah ko menene zuciyarsu Allah kawai take kallo suna da maraƙaba na daga cikin sharaɗan karɓar addu'a wa zuru lokacin da kake addu'a din ya zama to hankalinka ina wuri guda Allah kawai take kallo shi kawai kake roƙa da lokacin da ka zo kana addu'a Allah ba ni kudi amma akwai ni mai kudi da kake hanga to yanzu ka yi tokin tsohuwar kiyakiya tsohuwar box babban dan yatsa akan tofin diddige kuma akan birki kamin ka raba wuta da yanzu ba Allah kake roƙa ba da ya ta ka'idar Allah فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه da haka waɗannan bayan allah masu hankali addu'ar da suke yi suna yi biyu zori kanta zuciyarsu na wuri guda allah kawai kuke roƙa Dan sun san ba abin da ya shi sai dai abin da bai ga damar yi ba أما إن يقدى مريم أبو إنما, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ذاك ذاتي الدعاء بحضور قلبه لأن سن كم الله سن جرم ماشي سن بمبأن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار في سكة da suka yi bambadanci wa Allah suka yabe shi suka kwarzanta shi suka tabbatar masa da shi ke yi shi ke iyawa kuma wadansa kadai suke nema ita wannan zuciyar sai ga da gaske suke yi sai suka tsanantu da wannan imanin da suke da shi da wannan ɗabi'u da suka hada sai suka roƙi Allah kuma suka yi addu'a bainal khawfi wa raja fakina azaban na rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم في سكة ساكين توصلي فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا wata وتوفنا مع الأبرار kun ga duk wani sharaɗi da zai sa karɓi addu'a sun cika shi ga tauhidi ga aƙida ga imani ga isani sannan ga iya yabo ga iya kwantar da kai ga Allah subhanahu wa duk lokacin da kafa kaskantar da kanka ga Allah kana kankantar da kanka ga Allah kana kwantar da kanka ga Allah lokacin da kafa kusanci kenan zuwa gare shi أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد lokacin da bawa ya fi kusanci zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da yake ينا Allah yana sama kaga في ka tafi كايمي كايمي sai a ce ربنا ne da shi ko kamar nan yadda za mu tashi da kujerar nan mu zauna kaga sai mai kasa da za mu kwanta sai mu da nisa da shi to shi ubangiji duk sanda kai kasa to sannan ka da kuma kusanci zuwa gare shi laisa ka mithlihi shay'un da haka Allah ya ce waɗanda ba su da imani suna buga suna kwatance kwatance abin da ya shafi Allah subhanahu wata'ala suna auna Allah da kwakwalwarsu da tunaninsu ita kuma ƙa'ida ita ce duk abin da ya tsarsa a zuciyarka game da Allah ba ko bai salafi zalika in ka kalla Allah ai ga shi wani mutum ne ko wani kyakkyawa ne jaja jaja Allah bai lafi ala khilafi zalik in ka gan shi fari fari Allah ala khilafi zalik in kana tunanin ai wani black beauty ne Allah ala khilafi zalik Allah ba ba a yi masa kwatance kwatance ba a yi shi ka'idar sa laysa kamithlihi shay'in duk suka da waɗannan sai suka kankantar da kansu ga Allah subhanahu sai suka samu daraja da kima a wurin Allah da haka fastajaba lahum rabbuhum suna yin addu'a sai ubangijin su ya amsa ni din kai din ke din kowa ya dauke irin wannan sifa ya mai da ita yafi ce mu'amala tsakaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala zai gaya zai kara matsayi a wurin Allah zai gaya zai daɗa samun karɓuwa a wurin Allah subhanahu wa na na ummu salama Allah ya kara mata yadda ita ce take da manzo Allah sallallahu ya rasulullah la nasma'u la nasma'u Allah zakara a fil hijrati bi shay tun da ake zancen hijiran nan mu ba taɓa jin Allah ya baci mata ya ce su yi mana abin kirki ba ke fallabi na hajar waɗanda sai ta ɗauka allabina ɗin nan mata ba su shiga ba kar kuma ta yi tana na ummu salama kishi ne da ita ai da annabi zai sai yana son ta tace tana da kishi ko ba za ta yi yawon shi ba ta ce a gaya manzo Allah ita mace ce mai kishi ba za ta yi yawon sa ta je ta shiga cikin kananan yara kuma ta ce ta zo abin nan a dinga ganin ta tsohuwa ana mai da ita baya ita ba za ta iya ba ta ɗauka annabi iri na ne irin da wani kyalkyal na duniya yake rudar su shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake ifi mai da hankali akan su shine na haƙƙin da Allah ya dora masa ya soki amma ba wannan guduwa mata ta bace yarinya wannan tsofa ce da aka sai nuna musu bambanci kowace a ba ta ta sallallahu alaihi wasallam to kaga sai zauna lafiya to haka ne haka kai haka kowa duk mai sai zauna lafiya to ya kwaikwayi rayuwar manzon Allah to wannan kishin sai ibita har ta ji tana ta ya manzo Allah mu mu ji Allah yana ambatan mu ba tana so innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati to da ka wallazina wallazina hajaru wallati hajarna an fahimta abinda suke so ai kenan to shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى duk wanda ya aiki ga Allah namiji ko mace shi Allah ba ruwansa da jinsi abin da ya dame shi shine waye yayi abin da yake yi in kayi abin da Allah yake kai to ba ruwansa kai namiji ne ko mace ne ba ruwansa dan waye kai ko dan waye kai ba ruwansa wane ne kai ko mene ne kai shi ba ruwansa ba shi status ba su damu shi kai ne kaza kai ne kaza kai ne wani kai ne ba shi allah ba ruwansa da wannan kai ne oon kai ne nno kai ne jp kai ne cpj kai ne gcfr ko shi allah ba ruwansa da titles kai ne doctor kai ne professor kai ne Ah, shi aka ba ruwan sa da wani kai ne alhaji wani ko kai ne dan karu da ba ruwan Allah da wani ba ruwan me yace kai kai kuma me kai kuma dan wa kai kaga inda inda gizo yake tsaka kenan eh mai kai don wa kai to kuma ya sa kai an fahimta saboda haka waɗannan abubuwan su suka dama Allah to da haka ya umu salama na tunanin namiji ko mace An nila obi wa ajara aminin minkum min zakari a unsa da haka fallabi na hajaru wa min diyarihim wa qudu fi sabili wa qatalu wa qutilu لو كفرن عنهم سيئاتهم وأن الذين تاهد مزاد ماتا وأن لو كفرن عنهم قلت تاهد عنهم قلت تاهد مزاد ماتا ولو أدخلنهم قلت تاهد مزاد ماتا من باب التغليب تبنغرن rinjayar da bangaren كم kan bangaren سوى ماذا maza الرجال قوامون على النساء da kawamu to allah ne sai ba mu labari ya amsa addu'ar ma'abota hankali waɗanda ya sun tashi yin addu'a suna yi a irin wannan yanayi hadisi ya tabbata cewa wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillahi sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbir aw yakfir Allahu anni khataaya sanadani ya rasulullah da a ce zan je wajen yaƙi sai a kashe ni ina mai hali da ɗabi'a ta haƙuri da juriya da neman lada a wurin Allah subhanahu wata'ala hakan zai sa kan kare mun zulbai na gaba daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am yace yi. bayan mutumin ya tafi ya abin da sai da yace a kirawo shi sai aka kirawo shi sai manzo Allah ya tambaye shi yace ya fice yace cewa nayi sanar da ni idan na je wajen yaƙi na ɗaukaka addinin Allah sai aka kashe nan na mai halin haƙuri da juriya da neman lada kuma gaba da gaba ban juya baya ba zai hakan zai sa kankare mun zuwa na gaba daya sai manzo Allah sun sallame ce eh illa dayyin amma ban da bashi sai ce akhbarani bi zalika jibrilu anifa bayan kai mun tambayar kafin ka je in sa a kirawo ka shine malaika jibril ya zo ya gaya mun Allah ya ce ya gaya mun banda bashi nana mun ka bashi sai ka biya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka biya mana ba su kama ga wani sai ya ci bashin mutane ya kwanta ya tabbaci ba ma ya tunanin ana musu ba shi to shi wannan fada dan sauƙi wani cewa ma zai ba abin shi ya yi da nayi to shi kam Allah ya kashe shi ba abu to wanda ya wannan illa shi kuma ya gaba ina kana bin sa bashi yana gaba da kai kana bin sa bashi amma yana gaba da kai. kaga idan bai bari ba ka zo kuna gaba ba yanzu haka ran da ya mutu ka sai ka zuciyar ka tani sai ma sanyi ta ce kaya ne ma amma ana cewa ya mutu sai ka wane ya mutu ya mutu ne eh. da matsala to kamar ya a to kudi na ne a kansa kuma gaba yake da ni yaya da matsala ko ba ta ga matsala jama'a mutumin da ya yarda ya ɗauki dukiyar ka ya baka bashi kin ka yake to yanzu mai son ka ya kamata kai gaba da shi wallahi wani idan ya ci bashi ji yake kamar gonarsa ya je haka ya ɗebo kudu wani damun zinare da yake da shi kawai haka ya ba ko ya ci gaba ɗaya ba zai yi magana ba Za haka musulunci sai zo da tsari in an yi bashi a dinga rubuta kuma ba a kawo shaidu in babu a ba da wata jingina saboda me kai ake wa gata ni ake wa gata ke ake wa gata duk wanda ya ci bashi aka ce abu ka'ida to gata aka yi maka amma a ta cin bashi wani bai ma san iyayen da yake cin bashi ba bai san adadin mutane wani ne wai shi wai tsakaci dubu dama da ya zo wajen ka aka ana jin tsoron kar lokacin ina na zuwa sai karka bashi ina tafiya sai a zuwa ce yace ko dai baka ba wani bai sarkafe ka ba kaji ba yace ko dai wanda bai sarkafe ka ba ya aka yi a ah, ai wanda baya biyan bashi mutum wai i shukura i tambari a cikin al'umma wai in ya ci bashi baya biya to ga mutum da ya je fagen fama an kashe shi yana mai haƙuri ina mai juriya ina mai neman lada mokbil ghairu mudbir gaba da gaba bala'i da tsanani bai sa ya juya ba aka kashe aka ce za a gafarta musu kuma ya maman da bashi jama'a bashi bala'i ne zulumi ne da daddare kaskanci da rana da aka ga wasu malaman bikin sai suka ce ana bin ka bashi ko sanda jami'i ba an yafe ma kai ta sallah a gida Allah ya sauke amma ka fita kai sallah kar ka gobe da wannan magana ka fita kai sallah to da ne za ka ba a kan sun duniya ba da lahira wani ka zauna a gida dai shi nan ba biyu zai kuma ka zauna a gida kane ma Allah abin da baya so kana jin zai maka don zina ne ne ka biya za ka fita ka je masallaci yanzu haka wani ya da kake bi bashi ya cakume ka sai ka biya shi wanda ya ce menene ne ai kaza kaza kaza bashi nake bin sa to sai ka shi gashi nawa ne kaza ne gashi an biya kai kuma wannan zai kai jari ba shi kenan Allah kenan jama'a an gani yin waɗannan abubuwa sai mai kokari ga cewa mun kauce mu jama'a addinin musulunci yana da daɗi in kana cikin matsala ya baka mafita abin da kake da bukata shine ka tsaya ka koye shi da kyau kuma ka bi shi da kyau addu'a ba maganin abin da ba ta yi ka gaya wa Allah damuwarka wanda yake da bashi da yawa aka ai ya shiga halin istirar Allah ya ce amma yujibul mutarra idza da to matsalar ana bin bashi ne ko tunanin mu biya ma ba mai muna tunani ne a kamo shi a kulla ka na shiga ban dauka ban ji ba haushi ba ta fi dabara dabara ba ta daure kaya sai da yake to da ka daina wannan tunanin roƙi allah allah su wani ta'ala sai biya maka muna roƙa da mana jagora da yawan fatan da yi da muke abin da mutum da mutum da alaikun salamu a ya ce wani wata ƙungiya ce suke bayar da bashi in suka baka bashi sai a ce to a wajen wa za ka sai kaya in ka faɗa su sai su tura masu kuɗi kai kuma sai ka je ka karɓi kaya ita to wai na narrating kenan ko i caught ita wai su sun yi dabara sai kai ka je ka karɓi kaya maimakon su za su supply ne su ɗauko kayan su baka kuma za a yi maka ƙari a kan abin da ka saya sai ce to waya abin yake shi mai hakan ya ce eh, na musai maka kayan dubu hamsin za ka ba da dubu hamsin da hudu amma ya ce ya tambayi waɗansu malamai sun ce e ya halatta shi ne na ce to shi kuma mai ce ko tun da ya ce wai sun yi dabara kenan shi yana da ra'ayi mukhali to kuma dama haka bai fi ikhtilaful ulama sabanin fahimta ta malamai wannan ba za ka taba raba shi ba cikin al'umma da aka bil munasaba karka ji wani labarin wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza sai ka ce an samu sabani ko ana bal da mutane in dai kowannen su ya kalli haƙiƙanin hujja da dalilin da ya sa ya faɗi magana to ba wanda ya raba hankalin mutane yanzu kawai kai wata dama ce ma ka samu ka da samun buɗewar al'amari maimakon rufe wasa da kwanta wasu da aka yi bunu maja allah ya ji kansa yake cewa mai fatawa ba ina fatawa da abin da ransa yake so bai a ina fatawa ne da abin da ijtihadin sai kai zuwa gare shi ijtihadin ka in ya kai zuwa ga kaza to kuma bai halatta kai kuma ka saba wannan da haka akwai wata matsala da aka samu abin nan su imamu shafi imamu shafi ya saba sauran malaman to sai wani yake cewa shi imamu shafi ne isa ba zai sauka daga wannan ra'ayin nasa ya koma kan wadancan malaman ba sai shek muhammad bin salih da rusami ne ke cewa shi haka bai halatta saboda idan ya yi haka to yanzu ba abin da ya fahimta yake bi ba ba dalilin da iginu a kansa yake bi ba yanzu yana bin wani abu ne da shi wannan dalilin a wurinsa bai kai ba shi ne wannan abin ne ma'anar wannan maganar ba ni ne ko kai ne kwa sai ce ya fahimci kaza haka za ta ruwa an fahimta sai ka shiga cikin waɗanda sun kai irin wannan matsayi wanda za a iya cewa da su sun yi khilafan nubuwa sun zama halifofin annabta to da haka irin waɗannan matsaloli haka za ka same su wasu ce kaza wasu ce kaza magana mafi inganci ya halatta abin da aka hana shine a ɗauki tsoron kuɗi kai a baka kuma ka dawo da ƙari ka je a wajen wa za ka yi sayayya a wurin wani ne to shi kenan karbo akawun ɗinsa a tura masa kuɗi ko a yi magana da shi wani na amuwani ya ce zai sai kaya iri kaza a wurin ka haka ne eh nawa ne kuɗinsa ga shi to ga kuɗin za mu tura maka zai zo shi kuma ka ba shi kaya now just a supplier ka je da kai supplier yanzu haka ma ka sauƙaƙa wa ƙungiyar sai ta ɗauko ta kawo ofishinta kai ma sai ka zo ka ɗauka babu laifi idan an yi haka ko hakan ya fi kamata amma idan an yi wancan ba laifi ba ne abu na biyu da zan haska muku shi ne. shi Allah subhanahu Ta'ala yana amfani da zuciya da haka lokacin da kai wasu hikimomi kace ya tura maka kuɗi ka ɗauki kaya sai ka ji aka ba su kuɗi to ka rubuta ka aji wannan kuɗin ba za ka fi mone su za su lalace za su lalace ka rubuta ka aji ko kuma ka gwada ga alisura eh sai ka zo ka samu alisura alisura da allah so nake ku sai mun taki to nawa ne buhu sai a sai kudi kaza ne a wurin wani zan sai akwai can kun je kun hada baki da Allah za ku turo maka kuɗi in ma dan wani abu za ka ɗauka da Allah kuɗin za ka bani kashi na ce da to da shi da ya ɗauka da kai da ka karɓa duk kun shiga ciki da wahala da wahala da wahala ka ci gajiyar wannan kuɗi. sai ka gabe wallahi so nake yin girki a gidana sai yan kuka ce ta sai maka katako da kwano mai a ah, wallahi kaza nake so in yi to na ce su bani kuɗin ba za su bani ba ko kuɗin makarantar yara nake so in biya in nake su bani tsoron kuɗi ba za su bani ɗauki kayan in ya suka sayar an dauki ɗauki kayan ya so ka sayar amma wata sabatin juya ta wallahi dan Umar ya ga wani mutum ya sai kaya a kasuwa sai a gurin zai sayar sai sai ɗauke daga wajen ka matsa da shi wani wuri haka sunna ta ce karka sai kaya a nan wurin ina wurin ajiye ka sayar da shi ɗauke shi daga nan matsa da shi a yi transferin nashi to ai da kake tabbijan tabbijan mun kasa gano sirrin da ya sa kasuwar mu ta ki albarka ne har yanzu ko tana tabarbarewa kullum za ka yi ga kayan ga kudi ana samu ga kaza amma kuma kullum rayuwar mutane a moving to difficult jiya mana tafiya a cikin mota wata mata tana kan baya sai ta ne jan a gidanku baka huta ba kai aure kuma baka huta ba ma gara baka auren ba Allah ya sa sun gani ma'ana ya kamata duk sanda kai kai gaba rayuwar ka ta zarbi canzawa ta da sauki ta kamar shugabanni da ba su gane gudanarwa ta ba wannan na yana idan yana shugaba komai shi ne zai yi kuskure ne ai lokacin da kai gaba to wahala sai maka sauki a kawo takarda ka sa hannu ko ba komai za su koyi aiki ba gaba ne amma zai ga barin ɗauki layi na headmaster sai ka ga komai a makaranta shi za a biya kuɗin makaranta shi haka principal ko kowa ba wani a ne bai karbi kudin safe sai na masa karbi kudin yamma ko bai shi zan zo da safe kai ka zo da yamma ba wannan in ya zo tun safe har a kan yadda sa kowa zai shigo a kudin zai kowa zai kudin makaranta ba mai karɓa shi in za a ɗau hoto na yara shi zai kira photographer da shi zai tsada ta dole su makale ya ce ai a kudin suke yi ne dole su makale saboda sun samu wata makata makata an makallaci ya kallace su saboda haka yanzu ya za ku da a samu rikin bucket da yawa mutane a administrators amma they are not administrators suna samun shugabanci by chance illa iya na ba da labari da bangaren da na fi sani amma ka ji bangaren da kaga dama ka tambaya za ka ga haka ne ɗaiɗaikun mutane ne suke samun jagoranci a bangaren da suke suke da abokan aikinsu musamman idan kuɗi suna motsawa bari ma ku ji waɗansu da suke ba a sainin ai wani abu to ko kuma ba ya shiga wurin sai dai na kamar da aljihun ka ya fito ya shiga kai ta fama a sallame ka to ba haka ake yi ba duk sanda ka ɗaga to sai abu ya maka sauki da ya kamata to da haka dai wannan mu'amala babu wani abu a cikin ta kai dai ka tabbatar kayan da aka sai maka su ka ɗauka su ka karba in ma za ka sayar ɗauke su daga nan ka kai su wani wuri ka sayar ko kuma ɗauke ya so kai ma a zo a gaya an gane shi ɗin tuwa na nan da Allah kayan nan kuɗin nake so amma saboda gobe tsari na shari'a an ce karka kai kaya wuri ka sayar da shi wurin da Allah zan ɗauki kayan nan da Allah ka zo ka saya shi kenan in ma kai za ka bayar masa da shi babu ne amma dai su bar gudu a matsar da su kai ko a cikin shago ne a ɗauko da su daga fati a a mai da su fati b ka siya rana an gane ko to in allah ya sai ka ga albarkara amma dai shi wancan abubuwa wani ba cikin su alaikun salamu alaikum Mm. ya ce kudin fa idan aka tura shi ne sai shi zai je ya nema ya siya ya nema ragi in ya haka ya yi ya yi mana a yanzu idan su ne suka je suka su ba sai abinda suka ce da kai ba an gane ko da irin waɗannan abubuwa yawanci akwai amana a ciki wasu abubuwa ne da ake zauna a sa musu bezin kan za a yi aiki kan kaza kan kaza akan kaza misali ga ribar da ga iya abin da za a iya sai maka ga riba da za a dora maka misali to yanzu su idan suka je kasuwa suka siyo idan a ka'ida ko kuma za su zala ba ka abin da aka siyo a kasuwa saboda wancan riba da aka ce a sa ita ce za ta fita ta fitar da abin da za a an ce a sa 10% ko abin da ya kamata to shi kenan an zo an dora wannan an fitar da kudin wahalhalu da aka kuma an dora ribar da aka dora shikenan to yanzu kai kai ne yanzu aka su sun je kasuwa za su yi naira dubu hamsin misali kayan kaje za ka siyo naira dubu arba'in sun sun je kasuwa ba lallai su tsaya suna ta suna ta tayi ba ko ka san muna da wannan ɗabi'a abinda ba kai za ka yi amfani da shi ba je kake banza ne ba ga shi nan da an lalata motocin gwamnati ba sai zai zauna kujerar gwamnati ta yadda ra'a kai ya zauna fa saboda tawai ba ta saba in a gidansa ka ya kafe ci habawa ne saboda na ya sai idan ta lalace aljihunsa ne motarsa haka ne komai in nasa ne haka ne to kaga yanzu ka je kai za ka yi talabayin ko kuma za ka je ka nemi ina wuri mai arha ina ne sauki inda kake ga za ka samu riba ko za ka samu sauki abin da in su ne za su yi maka don kai wannan babu laifi kawai babban matsala ita ce ka zo ka ce an ba ka kuɗi to da ka kuɗi masu harkar cooperative wanda yake yana cikin supply committee karanta ta dan supply committee ne da aka shi zai request kuma shi zai je su a ba shi kuɗi an samu matsala

wani kaya ali abu ma ya zama kamar mata ne da siya mata kaya ta tura ba wani matsi dole ne ma kai bibiya saboda ce waɗansu suna bibiya sai na raitin wani abu da ya faru wasu suna bibiya wanda suka kace su sai maka kaya to za su yi su tambaya kayan aka baka ko kuɗi wannan babu laifi hasali abin da ya fi kamata kenan tunda kai kana so in shi bai damu ina dukiyarsa za ta shiga ba to kai ka damu ina dukiyarka za ta shiga ina za ta fita saboda ka je ka jajibo abu na haram ka saka cikin dukiyarka ai da matsala sai ka ce ta ni ban sani ba ah, to ta ba ka yi abin da shine wajibi asali ka yi ba yanzu you give trust to him ka amince da shi ne sai ka mai ka ce a je a ɗauka kayan ga kuɗin ka tura an fahimta idan ya bi wancan tsari ba kudin kawai karɓa ba ya an ɗauke kayan aka sake siye wannan babu laifi amma idan a yi wata cuwa-cuwa to wannan ita ce matsala an gane ku ɗauki kaza ba na kaza to wannan a matsala take kamar yadda nake faɗa ku duba duk waɗanda suka sami irin wannan abin sai dukiyar mutane ta kare musa sai sun samu matsala da wahala ka ga mutum goma sun yi ɗaya ko biyu sun safi successful da wahala to da haka haka ya kamata ka yi bibiya ka tabbatar da cewa abin da aka ce da kai za a yi haka aka yi kuma babu wata matsala a ciki saboda kamar yadda na faɗa kai kana so ka kare dukiya ita da bada wuka ganta jama muguwar abaci muguwar abaci yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqa وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله duk abin da Allah bai sa masa albarka ba shi da albarka saboda haka mu kiyayi irin waɗannan abubuwa zan sai shinkafa an tura masa kuɗi kai ma karka yadda ka bada kuɗi shinkafa aka ce ka sayar ita ka sayar da ka ita za ka bayar in za ka ɗauka ka ɗauka an ba za ka ɗauka ban mayarwa da wanda ya turu min da kuɗi kuɗin su shikenan ko kuma ka ɗauka in yi son zuwan saya shi kenan abin nan fadin mai sauki ne shaidan ne kawai sai rabi to yanzu na sha wahala ni sai na sha wahala dauka na kai kai sai ka sha wahala ka je ka sha ka dawo da a na aka shuka ta aka buge ta aka koma ya ta koma nan ne gonar nan ne factory ba daga wani wuri aka shuka ta da za shuka da masu da aka dauka aka kai ba aka bane ashe tun da starting from the beginning aka fara wannan ne je ka ka dawo din haka kuma za a kare ko ci za ka dole ka ɗauka hannun ka ta zaura tsakanin mazubi da baki ba haka ba ne haƙori ya aiki ba ƙogoro shi mai sadar zuwa ciki kuma zan gama duk ba a gama ba sai ka je ka zubar shi wannan ba cikin wannan ya ake ba to haka ne da haka mu daina bari shaidan yana yi mana irin wannan abin nan ai wannan wahala ce ne ya so abin yana nan sai na dauke shi na dawo da shi na eh sai ka dauke ka mai in ba haka ba shi su wanda suka tura masu kudin tura masu kudin su ke to da haka su kansu masu kula da harkokin cooperative sai sun fa'idanci da irin waɗannan abu saboda da tsabtace dukiyar mutane muna da kwallon su ba mutane mana jagora da ramatan da ya ke cikin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله